Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko kuma Sidiyawo ta ɗage tarin takunkumai da ta a ƙasashen jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma ƙasar Gini. Takunkumin da aka cire wa jamhuriyar Nijar dai ya haɗa da na wutar lantarki da aka katse mata inda a yanzu za a dawo da wutar lantarki a ƙasar da kuma dakatar da dukkanin wasu takunkumai na karya tattalin arziki. Ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma Sidiyawo ta ɗauki wannan mataki ne a taron na shugabannin kungiyar da aka gudanar yau asabar a babban birnin najeriya abuja an gudanar da taron ne karkashin shugaban kungiyar kuma shugaban najeriya bola ahmad tinubu daga cikin damammakin da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da kungiyar ta ecowas ko kuma sidiyawo suka amince da shi bayan cire takunkuman da aka kakabawa ƙasashen sun hada da yadda a yanzu ƙasashen hudu na burkina faso mali da nijar da gini za su na zuwa tarika da suka shafi tsaro da zaman lafiya na kungiyar ecowas ta ce ta ɗage takunkuman wanda zai fara aiki nan take kuma ta yi hakan ne bisa dalilai na jin ƙai Haka kuma kungiyar ta jaddada kiranta na sakin hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad da sojoji ke ci gaba da yi wa daurin talala. ECOWAS ta wa kasashen takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a kasashen. Ko a makon da ya gabata tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji janar Yakubu Gawan wanda shi ne mutum ɗaya tilo da ya rage cikin shugabannin da suka kafa kungiyar ta ECOWAS ya yi kira ga shugabanninta da ɗagewa kasashen takunkumai Tuni dai wannan mataki na kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO ya shigar da farin ciki a zukatan al'ummar jamhuriyar Nijar kamar yadda suka bayyana min jim kaɗan bayan yanke wannan hukunci da kungiyar ta yi. CDAO eh, sun bude muna takunkuman musamman ma Nijar, Mali, Burkina. To lalle abunda muka ga cewa wannan za mu ce dai Allah Ubangiji ya saka musu da hairan. Eh, tun ga shugabansu da an girma Tinubu zuwa wanda a ƙarshe da cin kungiyar gari sai dai yawo da iya mawa duka Allah ubangiji ya saka musu da haira muna fatan alkhairi sai dai magana ɗaya ce zuwa biyu da zamu akan mutanen da suke surute da maganganu marasa daɗi tsakanin mutanen Najeriya da Nijar ya kamata a ce sun gane sun daina an ka saka mana wuta da ruwa takunkumi dai an ka ɗebe an hukuma kuma hulɗa ta ƙasa da ƙasa kaga wannan duk jin daɗi na gare mu mu duka da 'yan Najeriya da 'yan Nijar da yan bene dokoran cikin ya gare mu ya kuma hulɗa kamar ta da kaga wanga ya yi kyau muna kira ga maye mayan mu shugabanninmu da sojoji a haraka ta sulhu su ma al'umma a nan najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da matakin da kungiyar ta ECOWAS ta ɗauka na ɗagewa ƙasashen takunkumai musamman ma jamhuriyar ta Nijar. Kai wannan al'amari yi mana daɗi gaskiya wannan cire Nijar takunkumi muna ganin kamar Allah ya taimake za a samu sauki musamman mu da muke Najeriya wanda muke iyaka da Najeriya da Nijar Katsina haka Sokoto za a samu sauki insha Allah muna ganin wannan al'amari yi daidai Allah ubangiji ya sa ya zama alheri gaba ɗaya ga kowa da kowa domin abin da ya shafi Nijar ai ya shafe mu duka ba daɗi al'amuran amma Allah da cikin ikon Allah za a samu sauki wannan ji daɗi sosai. A iya cewa wannan mataki da ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma CDAO ta ɗauka na iya zama wata kafa ɗan ba ta gyara alaƙar da ke neman ɓalɓalcewa tsakanin ƙasashen jamhuriyar Nijar, Burkina Faso, Mali da Gini da ma ƙungiyar. Kuma a nan Najeriya watakila wannan mataki ya iya dawo da haba-haba da kuma kyakkyawar alaƙa da ta ɗan fara yin baya-baya tsakanin al'ummar jamhuriyar Nijar da arewacin Najeriya. Karibullahi Abdulhamid na Madobi, Premier Radio. Premier Radio.